kwamitocin majalisar dattawa guda biyu da suka hada da kwamitin kula da harkokin kuɗi da kuma na basu sukan cikin gida da na waje ne suka mika rahoto bayan sun yi bitar dalilan karɓar bashin kamar yadda shugaban ƙasa goodluck jonathan ya nema rahoton ya ce matakin da ka iya kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar da aka kwashi kusan shekaru biyar ana fama shine muhimmin dalili da yasa suka amince da karɓo bashin domin a siyo sabbin kayan yaƙi sai dai kabiru ibrahim gaya ya ɗiga ayar tambaya a kan batun ƙasanmu nan tamu muna da kuɗin in za ki tunawa tsohon sun gona son ta ya taɓa cewa ko ta biliyan ashirin ta ɓata aka zo aka ƙarata shi aka ce bata ta ba amma bayani ya zo da ƙarshe su aka sa sanat suka zauna suka ba da report abu bayani ya kama cewa wajen dala biliyan biyar ba a ganta ba amma na a samo ta amma a takaice ga dala biliyan ɗaya an ce lalle lalle hukumar eh, tatar mai ko ministan eh, petroleum ta tabbatar ta dawo da wannan kuɗin yau wata shida da faɗa wannan magana so da wata shida da ta wuce ɗin nan wa'annan ta kawo wannan kuɗi don me za mu je mu tona kan mu asiri a duniya a ce najeriya da arzikinta muna neman dala biliyan ɗaya ranci tunda kuɗin akwai su so da haka abin nan sayan nan take so ne magana kina ka hana ni ne ne in ce ga kuɗin nan gashi a mu ne muka yadda majalisa muka ce wannan kuɗin lalle a dawo da su kuma da aka zo wannan muhawara shi shugaban majalisa ya yadda mai magana a takaice ce a ba masu dogon magana aka dai magana kadan kadan aka hana mu dawo mai magana aka ce to a yi ka da ko baka yadda ba ko aka ihu Wani batu da yake damun 'yan asalin jihar Borno da abin ya shafa shine rashin kulawa da sojoji da ke bakin daga da 'yan Boko Haram da ma waɗanda suka rasa matsugunansu kamar yadda Sanata Ahmed Zanna ya bayyana mani. Abin kunya ne a ce eh, za a saya makamai a to makaman da yanzu aka saya ma gashi gaba ɗaya yana hannun Boko Haram. Ko nan gaba an saya ma wa ya sani cewa za a sake basu wannan kayan su yaki jama'a. To saboda haka banga abin da zai sa ma har a dauko bashi akan wannan abun ba don muna da karfin da za mu yi wannan abun. Shi kuwa sanita mai Ma'aji Lawan ya ce amincewa da wannan kuɗi ya zama wajibi. Muna son sojoji, sojojinmu a ba su duk goyon bayan da ya kamata, a ba su duk makamin da ya kamata, a ba su duk training da ya kamata na ɗaya tukunna. Sa'an nan shugabanninmu waɗanda harkan yana hannunsu musamman ma president wanda yake shine commander in chief ya fito ya yi mana jagora mu bi shi mu samu maganin wannan abin mu samu mu kwato wurin da aka kwace mu samu mu kai taimako ga waɗanda suke cikin wahala ko a cikin maiduguri ne inda aka zo aka taru ko a kauyuka kuma muna bukata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihanmu da gwamnatocin kan kananan hukumomi a hada gwiwa a yi aiki lokacin zargi ya riga ya wuce ya fi karfin zargi ya fi karfin kace na ce kowa da kowa ya kawo taimakonsa kai hadda da majalisar ɗinkin duniya muna roko kowa da kowa duk mai tausayawa talakawa duk wanda yake da imani ya zo ya kawo taimakonsa. Tun ran sha biyar ga watan bakwai ne dai shugaba Goodluck Jonathan ya aike wa majalisar dattawan da bukatar karɓo bashin. Alƙaluma sun ruwaito cewa kafin yanzu an kashe sama da naira tiriliyan hudu akan harkar tsaro a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.